allazina kafaru wadanda suka kafurta suka ce kalmar da Allah yake amfani da ita na waɗanda suka kafurta kalma ce da ke nuna duk wanda ba musulmi ba akwai Allah yana kiransa da suna kafiri ma'ana kafiri wanda ya fitince wa Allah wa qala allazina kafaru waɗanda suka kafurta suka ce sai dai anan waɗanda suka kafirta Allah na nufin waɗansu mutane ne su ne wanda suka yi rayuwa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowane irin kafirai yake nufi ba yana nufin kwarai wannan mutanen makan nan abin da ya gudana tsakanin su da annabi ubangiji yake ba da labari waɗannan da suka kafirta a zamanin annabi suka ce la tasma'u li hadha kar ku saurari wannan qur'ani wal zaitihi ku ta ihu ku ta lagai ku ta hayaniya a wajen kai dan matar saurara la'allakum taghlibun ta haka ba ku ci nasara wato hujja ta kure muku annabi ya bada hujja annabi ya karanta annabi ya rera karatun qur'ani sun ji ya kure su ko ba su da hujja da za su kawo wanda ba su da hujja shi za zai yana kawo hayaniya shine a yamu a yi ai hayaniya don kar a saurara idan annabi ya zo zai karanta ƙur'ani, in tabbatar idan masu hankali suka bi za a iya jansu za a iya ridatarsu to da ya zo yana karantawa don kar a bi sai su kama hayaniya da ihu da kiɗa a ɗaukar mai jinji a kafa a gurin a kai لا تصنعوا لهذا القرآن أركوا يدكوا دي والغو فيه ورقا إيه كنا لغو أوجه لعلكم تغلبون ده هكا ذاك غلابي ذاك غلبة تبا ذاك تنسرة وانا العادة تي يا mutanen da ba su da hujja ba su da abin faɗa suke kawo irin waɗannan hujjoji don su amma mutum da yake da hankali za za su bari ya tarara ya ji me ya a gurin ne sai kuma sai ka tantance a ibn amuru danfi a tsofayin ibn amuru a danfi shugaban kabilar daus a ƙasar yaman kabilar sa abu huraira abu huraira abdurrahman ibn sakhari ne danfi wani abu ya kawo shi maka zai zo maka ga shi babban mutum sai mutane suka tare shi manya-manyan jigajigan maka ranka yi da to nan fa akwai matsala da yake faruwa ai akwai wani matashi ya bayyana yana karanta wani abu abin nan dai gaskiya sihiri ne kada ma ka saurare shi dan in za ka saurare shi zai shi hankalinka yana da sihirce kunnen mutane suka ɓata manzan Allah sallallahu yana raba tsakanin mata da miji tsakanin ɗa da uwa tsakanin ɗa da mahaifi kada ma ka saurare shi da ka gan shi kai kai gaba sai to zai zan yi kuma zan je gindin aba suka ce kuma yana nan a gindin aba a nan yake yawan zama sai suka ce kai ka ɗoɗe kunnanka ka ka samu auduga da wani mayafi ka rufe kada ma ƙur'ani shiga shiga ka at-tufail ibn amr ad-dawsi ya toshe kunnansa ya ya gama dawafin surin na jahiliya sai ya hango annabi sallallahu alaihi wasallam a can gefen ka'aba sai ya burge shi daga nesa ya ga yayi dawafinsa da tafafinsa sabani yadda suke yi a zamanin jahiliya su suna yi ne uriyanan kowa ya zo sai ya cire kayansa sai ce kayan da muka saba wa Allah da shi ba mu yi dawafi da shi ba Sau da jahiliya bayan annabi ya gama ya yana karatun qur'ani sai ce kai wai me yake cewa ne sai ce ni fa mai hankali ne na san waka na san sihiri kuma ya bai kamata a wawantar da hankali na ba ya kamata in jin sarare shi in kana khairan su wa in kana sharran ardastu ina in alkhairi ne ina kafin karban in sharri ne bar masa kayansa wannan shi ne mai hankali kuma ko bature haka yake bature ba a zuwa mutu ya karka saurara har ka ji a ba zai bada wannan shirman ba ba an ce ga musulmai san a san suna fi kada ka je kusa da gurin gaskiya a matsayin yanar mai hankali ba zai zai saurara mana alheri ne ɗaukar shaɗi ne bar musu kayan su da haka kun saurara za ka ga har wani frank ma ake yi musulmai a ƙasashen turai zai kawo da rediyo da afs sai sami wani wanda ba musulmi ba ko wata kafara sai kawai ya jona mata da ta ɗan sarari wannan shi. sai ga cikin raha da wasa kana sauraro a matsayin tank haɗa ki abin wasa sai da ta ji suka ce wani abin ya burge ni ne ne su ce wannan ai littafin musulmi kenan ko kina da sha'awa da eh, ina da sha'awa wannan waka ya yi daɗi ya birge ni ta ta ba waka wani ne a ba ta wasu kasusuwa masu fassarawa ma sai ta je ta saurara wallahi wani sai ga ya ce yana son musulunci na abin ya birge shi sun musulunci da mutane doya da haka akwai nan ya murya sabon gari kullum wani makwabcin shi yana kunna husaifi a san husaifi ga murya ga daɗin karatu a ji karatu yana kuta dalla dalla mamurin nan kullum yake kan wani abin da suna sa san na san shi lala a bani shi wallahi mala har fara haddace wasu ayoyi a cikin qur'ani kullum sai saurara haka ta yi da waka da ke qur'ani da gaskiya ko haɗi fa kullum ba sa yana sai ku shi da a kunna masa to da haka dai su ta hankalin hankalinsu ya musulunta dai musulunta da Allahu alam amma dai yana sararin abu a wannan shi ne yadda mai hankali ya kamata ya kasance sai dai in ɓata ya bayyana na musulmi ɓata ya bayyana a fili a matsayinka na musulmi kai musulmi ne kuma ga wani yana wa'azi na ɓata kuma ɓatan ya fito fili malamai sun tabbatar ɓatacce ne to wannan za a yi cewa kar ka saurare shi saboda kar ya sa ma shubha tunda kai baka da ilimi misali kai ba za ka iya kare kanka daga shubha da kirkitattun bayanansa ba yanzu irin yan tsuna nan ba ka da ilimi kana sauraron su sai su sama shubha da irin wannan suna maliki ba a sauraron irin don kar su sama kokonto za su sama shubha saboda shi an tsuna ne ya zo yana ce ma qur'ani zalla yana kama hadisai kai da ba ka da ilimi sai ka ɗauka akwai duk shi. akwai cin karin alhali kansa ne yake son kare din kwakwalwa ta ce ta kare shi ne sani ba dubu ya tambayi masana mata da annaba ba sai daga jahilai suna ta yadda amma masu ilimi sai kan hauka kai yake masu ilimi sun san ya zauki ne masu ilimi sun sai yana bukatar a sashi a turu ba su da hankali amma kai idan ba ka da ilimi kila sai ba da shi cewa ba ana karanta ma tsawalar rasulullah kana wallahi duk ƙarfiyan ko da wani jahili kai da sa mashi ba irin wannan ba a sauraron to ne Allah ta'ala yake ba mu labarin abin da wayannan kafirai suke yi ku ga ku rika hayaniya ku daina sauraron abin da Muhammadu yake karantawa wal ghayfihi la'allakum taghlibun tabbas za ku tunata na'am wannan ne bai kannan labi na kafaru azaban shadida Allah ya ce ka wallahi sai mun ɗanɗana wa kafirai wata irin azaba mun tsanani a ganin har duk Allah ya ga alamun tafsiri da alamun kasam fala mu zai kannan labi na kafaru wallahi waɗanda suka kafirta sai mun ɗanɗana musu azaban shadidan azaba mai raɗaɗi mai zafi wala na jiziyar lahun kuma wallahi sai mun musu sakayyar asuwa allabi ta biya amalin mafi munin abin da suka kasance suna aikatawa ba mu saka musu da mafi munin aswa. sai shi yasa ahsan musulmi kuma da ka biya ce wala na jiziyar lahun ahsan allabi kanu ya amala. amalin ahsan allabi asuwa allabi kanu ya amalin ذلك جزاء a'da'illahi annar wancanin ka da kaji ne sakamakon maciya Allah wato wuta kenan Allah ke nufi annar lahum fiha darul khuld suna da gidan dawama a gidan wannan wutar jaza'an bima kanu yajhadun wannan sakamako ne bima kanu bi ayatina jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun sakamakon abin da suka kasance suna musawa suna dinai suna juhudu game da ayoyin ya ba su yadda ba shi ne sakamakon na Allah ba zai bar haka ba na'am وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس واجعل ما تحت قدامنا ليكونا من الأسفلين daga cikin isgili da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana ba su labarin cewa shaidanun mutane da shaidanun aljanu ne suke guza ku suke halakar da ku wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la أو من كان ميتا فأهيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها من جاء متعطي شيئا سنة أتعبكم sai suna izgili kafiran su duka cewa rabbana ya ubangiji arinal ladaini adallana waɗannan da aka ce sai suke nasar da mu da iblis da sauran shaidanin mutane nuna mana su mu gansu arinal wa'annan biyan da suke da yake cewa sai suka barkar da mu cikin aljanu da shedanu Allah ne na mana sai mu gani min aljinni wal insi ta ja'alhuma tahta aqdamina Ba mu ya sa a karkashin kafafun mu mu tattake su ya kuna min al asfalin dan su kasance daga cikin kaskantattu ba mu su wato izini ne kamar ka bi mutum ne da ya daga Allah ba ko bai daga addini ba ko kaza za ka ji yana kawo irin wa'annan maganganu Allah da kuke cewa ka zan ni a nuna min shi ya fare su mugayen maganganu to haka su ma suke faɗin wa'annan mugayen zance don dai su izini game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة نعم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله لن يودن بسكتي وبنجد منه وان يسن تنتبوتا الله شيني الله in mastaqamu kuma suka yi da gaske suka yi istikama. irin wayannan mutane tatanazzalu alaihim almalaika lokacin mutuwa mala'iku ne ke sassauka gare su Allah ta kafu suna sa ku daina jin tsoro wala ta gano ku daina damuwa karfe bakin ciki wa abshiru albashirun kuma bil janna mune muku albashirin aljanna allati kuntum tu'adun wadda ko kasance ana ce muku alkawari za a ba ku za a ba ku za a ba ku idan kun ba Allah ma'anar wannan shi ne duk mutumin da yake ya ji ya gani Allah shi ne ubangijinsa musulunci shi ne addininsa to bai wadatar ba da da ba shi ba ta wadatar ba sai kayan abin da yake kira istiqama al istiqama shi ne yi da gaske tsayuwa da gaske daidaito da gaske akan ayyukan nazari akan abin da Allah yake so a gada da kake yi kamar da yanzu muna magana turawa wallahi in da tura ya musulunta to istiqama yake yi da gaske sai ga ya fi mu da muke ganin asalin musulmi ne iyaye da kakanni in ka zo sai su baka mamaki Malam bin Usman yana ba da wani labari. Sai ya je wani tafsiri a Amerika a wani masallaci sai wani wanda ba musulmi ba ne ya ta ɗan amerika ne abin da ya bashi mamaki shekara mai zuwa da ya koma sai ya shi yana jin larabci kamar ba larabci shekara ɗaya da musulunta yace ya aka yi yace ai da musulunta ji yayi tun da larabci aka fitar da addinin yana so ya yi wa kansa alkawari ya iya larabci a wata shida ko a shekara ɗaya yace da ya fara koya a gida daga nan sai tafi yaman ya je koyi larabci ya dawo don ya sake sanin addini da kai da kake ɗan musulmi je ka musulmi ka kama nan musulmi ina in ka bai kanka shekara biyar ma ba za ka iya ba saboda ta sakaci abu na biyu akwai wanda ya zo hannun masallaci malam bin suna a kundila shi na daga amerika zai lacca wallahi zai zo hansa da na kai maka sani sai zai zai lacca amma da larabci ba turi a mu kai mana da turanci su yace A ah, very shameful yi turanci a nan ma zo na haɗu da yin uwa na musulmi ya larabci da <laughs> ni yi da larabci da ni lacca ai ba ma ji ba ma ji ta ce gaskiya bai yadda ba ya ce shi fa musulunta yi a nan kundila ya ce ya za a yi kuma ya zo cikin musulmi ya yi musu turanci ai yaran addinin zai Allah mutane suka ce ba sa ji karshe dai da turancin ne a wannan dinne yake nuna maka sai ka istiqama sannan ka istiqama akan abin da Allah ya ce ka je karanta tarihin magabata wallahi ba kwana arba'in ba ba kwana hamsin ba mutum za ka gani cikin magabata ya shekara hamsin bai rasa sallah ba ake kwanan ke bai rasa sallah ba sai da gani ta shekara ta hamsin ba rasa jam'i ba bisa shekara hamsin din nan rikicin abu huraira ne sai da aka yi shekara arba'in a sahun gaban masalla a sahun gaban ke sallah a masallacin annabi ban ga kiyar kowa ba sai dai a ga kiyar ta ma zarfi ila qafa ahad a cikin arba'in din na cikin hamsin din nan kuma akwai wata shekara ishirin a ciki ma a zana mu'azzin illa wa ana fil masjid ba a taba kiran sallah ba fa ina masallaci mai kiran sallah bai taba kwalla kiran sallah ba fa ina masallaci saboda alhimma al'aliya ulowul himma da gaske suke neman aljanna da gaske suke su Allah ba su aljanna na sha faɗa na ce kai ba ba kai wata ɗaya ma kawai ramadan ɗin nan ba ka rasa sallah ban kai wata ɗaya tak ka ce tun daga farkon ramadan har ƙarshe ba zan rasa jami'i ba wata ɗaya katal wallahi ba ya sa ba sai an samu matsala kuma Allah yana taimakon mutum mai farfadin niyyar. duk hayaniyar da za ta yi duk da buga buga da za ta in ka sa niyya mai ƙarfi shi kuma Allah sai ya tambaye sai sai ya taimake ka to da ga daga cikin kake Allah yana gaskata wanda ke gunta daga cikin Allah yana gaskata wanda yana nufe shi daga cikin idan kana so ka tashi karfe ukun dare Allah ya gani ka wallahi zai taimake ka kuma za ka tashi amma in ya ga ƙarya ta ba za ka tashi ba sai a ta kiran sallah ba ka ji ba har sai an ji an taba ka lokacin na yi Allah zai tashe ka inda da gaske kake an zo wani rabon kai ya zo ya musulunta ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya musulunta aka je jihadi da shi imamu annasa'i ya rawaito hadisi ya aka dawo aka zo yana zaune a gurin masauki ya ka kawo dukiya ka ba shi yace me wannan aka ci ai ganima ce tunda ka je gurin yaki ai ba an bai kowa yace ya manzo Allah an yi dambe ka dan ka bani wannan ba ni na bi ka ne wallahi dan a harbe na a daidai nan gurin dan ne mai ka. dan yi shahada in shiga aljanna tunda na ji kana faɗin falalai shahada annabi yace in daga ce Allah zai gaskata abin da ya gaya masa kenan wallahi aka je wani yakin sai ga shi an zo da annabi da shi da kibiya a wuya sai annabi ya ce sadaka Allah fa sadaqahu jayi wa Allah gaskiya shi fa Allah ya gaskata shi min almu'minina rijalan sadaqu ma ahadullah alai fa minhum man qada nahba wa minhum man yantadiru amma ka tabdila to idan daga take kace wannan watan ba zan rasa sallar jami'i ba ba zan rasa tarawihi ba ba zan rasa na filfilin da ake na rana ba Allah zai taimake ka Allah sau da komai a tsare za ka yi shi duk inda ka duba zozo ko bacci kake za ka tashi ko kana shirin ka kwanta ka ga ka in na kwanta zan rasa jam'i sai ka tashi ko kuma Allah zai taimake ka sai ga ba sallar da za ta fito ma wata guda ko ba mamaki bane kana da wannan niyyar sai Allah ya dasar da kai da lailatul qadari amma kana kwanta kawai babu istiqama to babu yadda za a bukata ta biya sannan babban sakamako na waɗanda suka yi shi shine za su yi kyakkyawar cikawa shine husnul khatima duk wanda ka gan su ya yi kyakkyawar cikawa to istiqama yayi wallahi abin da ake so ba a san aiki mai yawan da baka kansa annabi ya ce ahabbul amali ila Allah adwama huwa in kalla. aikin da Allah ya fi so ko komai kankanta inda za a dawwama ana yi a ce yau shekara 20 haka ake yi misali yanzu wannan qur'ani ne ana so mu yawaita karanta shi amma in ka ce ni iya shafi biyun nan kasar zan karanta a kullum wallahi in dai za ka shekara 20 kana yi shi Allah ya fi so a kan ka zai ka izu goma gobe ka kasa biyu ka kasa ka karanta wannan shafi ka karanta wannan shafi ba shafi biyu ba ka alhamdulillah Allah kai mu gobe amma ka ce yau shekara ku ta zan fasa ba ya fi wanda zai zai shafi ashirin yau bai yi ba bi bai bai zai kasa a habbul amali ilallah adwamuhu wa in kalla ko me kankanta qiyamul layl in za ta raka'a biyu raka'a kai yi da wuturi yau shekara ka da ina yi ya fi ka zo kai sha ɗaya ko sha uku kuma ka zo ka azumin kwaya uku duk wata ya fi ka zo ka ɗauki litinin alhamis ka kasa iya kwaya uku duk goman farko kai ɗaya goman tsakiya kai ɗaya goman ƙarshe kai ɗaya ko kai sha uku sha hudu sha biyar ka kana yi ka ce yau shekara ishirin ban fasa ba wannan shine istiqama wata ran a kan wannan aikin Allah zai karɓi ranka wata ran ka ɗauko shafi zai za ka karanta sai rai halinsa a ce wallahi ya zo na karatun Qur'ani Allah ya karɓi ransa sakamakon istiqama ya tsayi da gaske yake yi asbatul gulam wani da gaske magabata yake ka batu salata 20 sana amma sana amtu biha 20 sana sai da na matsa wa na sallan nafila shekara 20 daga nan sai ta gama jini da tsoka na rika jin daɗin ta har shekara 20 utbatul ghulam wannan shine istiqama je kai tunani me kar me ka shekara kana yi wanda baka dina ba wata sadaka ce wani taimako ne wani kaza ne ka ce yau shekara ka kaza ina yi wallahi za ka kyakkyawar tukawa innal ladina qalu rabbuna allah ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يهزمون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا wani ya zai ya manzan Allah yinin wasiya annabi ya ce kul amantu billah thumma ummastakin ka ce na yi imani da Allah sannan kai istiqama ka da gaske ka kyau shine istiqama istiqama kamar da bin bas ke faɗa yace ta fi ibada wahala ibada ba ta da wahala istiqama a dawama ana yi shi yake da wahala shi yasa Allah madaukakin sarki annabi yake suratu hud ta firgita ni ta tsorata ni ta sa na firfira saboda tsoro shayyabat ne hud wa ashbahuha suratu hud ta sa na firfira abubakar ne yake rayuwa ta ce ya rasulullah mun ga ka fara furfura tun lokacin ta bai ba A ce wallahi hudun wa kura suratu hudu ke domin a cikin sura ne Allah yake da ni fastaqim kama umirta wa man da ma'aka wa la tsaga fastaqim kama umirta ka tsaya kan ya zan Allah kame da aka umarce ka ita ta yana biya furgita ba ya sa ni tsoro domin kamar layi asabe, da Allah ne ya ja layi yake kar ka tsallaka ya manzan Allah ka tsaya yadda aka umarce ka yana da wahala in ba ban taimakon Allah ba abin ba zai yi ba innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu to wadanda suka yi istiqama fatanazzalu alaihim malaika malaiku ne in sun zo mutuwa suke sassauka gurin kwanciyar mutuwa suna Allah ta karku yi tsoro wala ta hazanu kar ku damu ko bakin ciki saboda mu sun yi istiqama wa abshiru bil janna yi muku albishir da aljanna nan allati kuntum tu'adun wadda ake muku alƙawari ga mutum zai mutu yana farin ciki mutum zai mutu yana murna mutum zai mutu yana kalamai masu kyau masu daɗi mutum zai mutu yana kalmar shahada da mala'iku sun ce kare mu tsoro sun zo masa sufa mai kyau وكما نحن نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نعم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم sai mala'iku su ce na hannu auliya ukun fil hayati duniya a nan rayuwar duniya mu muke jibintar lamarinku ni muke tare da ku ni muke kawo muku agaji mu Allah ke turowa mu rika ba ku kariya ni muke kawo muku agaji mu ne majibintan ku a nan duniya wa fil akhirah wa haka ma lahiran ma da ba mu rabu da ku ba za mu zo mu rika taimaka muku za mu kasance tare da ku ba tsoro ba firgici wala kun fiha ma tastahi anfusukum duk abin da ranku ke sha'awa duk wani abu da zuciyarku take so za ku same shi a cikin wannan aljanna din wala kun fiha ma tad'un ay ma tablubun duk kuma abin da kuke nema amma ba ku ganshi ba kuna nema za ku same shi nuzulan min ghafurur rahim na yin nan bisa da wani bako ko maka waya yake ga zan zo rana kaza wannan bakon yana da daraja a gurinka yana da girma a gurinka me ya kamata kai masa za ka tattali abin da duk ya kamata a tattala kila gurin kwanansa ka tattala ka gyara abincinsa da wasu abubuwa muhimmai duk kata talaka azumi sai dai ya ya samu an gama shiri wannan shirin wannan kayan bakon a larabci shi ake ce ma nuzulan nuzulan kayan saukar baki ne Allah ya ce min gafurur rahim daga mai gafara mai jin kai nuzulan kayan tattali ne na saukar baki an tanade shi don zuwan waɗannan yan aljanna bin gafurur rahim daga mai gafara ne jin kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda man gada ilal masjidi wanda ya sammako da sassafe cikin sallolin safe ya je asuba da wuri ya je sallah zahar da wuri auraha haka sallolin yamma in ya je da wuri a'adda Allahu lahu nuzulan Allah zai tanadan masa nuzulan kayan tattala da ake tattala don zuwan baki a cikin aljanna kullama gada auraha duk sanda yayi sammakon nan da safa ko da yamma sai Allah ya tanadan masa nuzulan sune kayan baki kayan zuwan baki to su ma yan aljanna za a ce musu nuzulan min ghafurur rahim Allah ya samu dace na'am ومن أحسن قولا ممن من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا وعي يفتشاوا مغنا وعي بل فيه من أحسن قولا قولا وتولى أنه أن تمييزي تمييزي أقول ما لمن نهوه التي أنا أحسن منك ماذا قولا أنا ana أنا أكبر منك سنا وأنا أنا تمشي تمييزي babu wanda ya fi can zance kyakkyawar magana ba wanda ya fi iya kyakkyawan zance ba wanda ya fi iya tsara magana neman da'a ilallah sama da wanda yake Rinkin zuwa ga Allah yake kira zuwa ga Allah yake wa'azi zuwa ga Allah duk wani dan siyasa ya kai shi daɗin magana duk wani mai iya zance da zai hau da ya yi zance Allah bai kai ne wa'azi ba iya magana abinda yake nufi da iya magana ba wai ƙarya ba ba tsara mutane da ƙarya ba a tun da zai ce qala Allah qala rasulullah qala sahabatu laysa bitamwihi al-ilmu nasbata lil khilafi safahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'yi faqihi العلم قال الله قال رسوله قال صحابتهم أولي الإرفان العلم هنا قال الله قال رسوله الله يأتي النبي يأتي الشباب لي في أتي صحابي ما سنتي بيسوني مثلا وابن دع النبي يرينا ما العلم نسبة للخلاف صفاحة بين الرسول وبين وعي الإمام الشافعي يقول يتسلل العلوم سوى القرآن مشتغلة إلا الحديث وإما الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين wannan shi ne kyakkyawan magana Allah ya ce qala Allah qala rasulullah qala Abu Bakar qala Umar qala Ali qala Usman ba wanda yake ka iya kyakkyawan zance amma ɗan siyasa don ya zo ya hau duransa har ya gama ko wani ko bismillah zai wani ko a ba wani ko talatin a nan ba ba yana hawa da mai zai fara zai kira jam'iyyar ya ɗaga hannu mutane su ihu in ɗan zai sun shi zai faɗa ɗan wato ce ya faɗa ko ba haka bane shi da haka ya fara wallahi ɗan siyasa da daman suka hau ko bismillah ba sa yi ba godiya ga Allah sai dai su fara magana kai tsaye da Allah da wanda zai zo ya gode wa Allah yayi khutbatul haja irin ta manzon Allah inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh akwai mai dadin zance sama da wannan ba karanta ba mutum ne daga uwa duniya boka ne kafiran maka suka gayyato suka ce ga wani matashi na mai suna Muhammad ya dame da alama ya zauki ya hauka ce al'iyazu a yi masa magani aka ji aka kira shi ya taho da kokunansa da kayan aiki ya zo gaban manzo Allah ya zauna ya ce ya rasu. bawan Allah mutanenka ne suka gaya mun kana da matsala ko kana da buƙatar magani ومن ذلك أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ya karanta qudwatul haja gaba ɗaya da ayoyi ne guda uku ya yi ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida zuwa ƙarshe ya yi ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum ya yi ayyuhan su biya karanta sai mutum ya ce a it alayya kalamaka me ne ta mu magana ne annabi ya sake ne ne ta yace sake ne ne ta mu ne ne ta yace ashhadu an la ilaha illallah sai musulunta sai je ga kafiran maka yace wallahi wannan magana ta ce yace ni na san waka ba waka ba ce yace ana adibun ana ladibun ana sha'ir mawaki ne mai ilimin adab wanda yake da ilimin misrita na larabawan wanda ba waka ba ce ba kuma sihiri ba ne suka ce an kira wasa kai masa magani <laughs> ai kuma ya sihirta Allahu akbar to wannan shine kyakkyawan zance wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan kuma aiki mai kyau shine wa'azi bayan yana wa'azi kuma wa amila salihan wa qala innani muslimin kuma yace ni ina daga cikin musulmi ina alfahari da haka innani muslimin ina alfahari da ni musulmi ne na'am ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم نعم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا هو حظ عظيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة من كتاوى هالي وممونا هالي وذا سبب ما دي با Allah ce ba za su taba zama daidai ba. Wanda yake da kyakkyawan hali da mai mummunan hali, ba za su taɓa zama daidai ba to amma idan an munana masa wannan Allah yana nasiha ga annabi ne kuma yana so magana ta faɗo gare ni alkhitabu ne rasulillah ana magana da annabi amma a fakaitan mu ake gaya yawa domin shi an san ya ƙuri. so Allah ya hana annabi wani abu mu ake so a hana shi an san ba zai yi ba kuma an san shi halayensa kyawawa ne kuma yana daga halayen annabawa aka ce wala yujzi sayyi'a bi sayyi'a bal walakin yujzi bil hasanati as a? duk wani annabi in an muna na mata da yana nerwa da mai kyau ya nerwa da mummuna yadda ka zage shi shi kuma ba zai ne da zagi ba wanda kai masa rawa shi kuma a lokacin zai baka a ji karantarwar annabi a afi man haramaka bai wanda ya hana ka kullum man kafa aka wanda yanke ma zumunci kai sadar mashi wala ta hun man khanaka wanda ya ha'ince ka kai karka ha'ince shi wannan a musulunci ne annabi yake da wannan karanta to Allah yake idfa billati hi ahsan idan an munana maka kai tunkuyar mayar da abin da yake shine mafi kyau karka mai da mummuna idan kana mayarwa da kyakkyawa me zai biyo baya fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa mutumin da yake ɗan adawar ka ne zai san ka zai kaunar ka zai san ganin ka kan kai mai sallama ma baya amsawa. wallahi Allah yake za a waye gari wannan ɗan adawar ka annahu waliyun hamid ya zama ɗan gani ka ka kuma ajiye shi ne yake jajinka yau kuma sai ce wallahi malam mu a kan kafa sai dai a mutu sai dai a daure mu me yasa ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه اداه كأنه ولي حميد أما ذا بئي بإيوان خال بطا الله يتوى ما يلقاها إلا الذين كبروا ذا قوى إيه حدوى بإن ومن كساوا حالي ذا ما في الدنيا الهكري ولا يلقاها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذا قوة حدوى بإن ومن حالي ذا sai ma abota rabo mai girma a gurin Allah ana nuna na maka kana sake nayarwa da kyakkyawa ka na ɓata ka kai kuma ka nemi zumunci ana hana ka kai kana ban wannan illa bi hazin azim al-hasan al wani ya ji shi yana addu'a a cikin dare yana ya ubangiji in wanda ya zalunce ni ka ce da na yafe mata wanda ya zalunce na feci ya Allah kan wanda ya zalunce ni na yi masa afuwa qad afaitu amman zalamani qad afaitu amman zalamani sai ne yace Allah ya tsama da in addu'a ce wannan wanda ya zalunce ka kuma kana cewa yi masa afuwa yace in eh, Allah ya ce fa faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah faman afa wa aslaha duk wanda ya afuwa kuma ya gyara ladansa yana gurin Allah ina so ladana ya tabbata a gurin Allah sai ce da shi ma haza illa a akhlaqu salihin wannan halin nasa hali ne na mutanen kirki to haka annaba suke haka mutanen kirki suke shaykhul al-islam ibn taymiya akwai wani mutum da ya dame shi a rayuwa da tsiyayya da gaba da jaji da fatansu duk inda ya zauna ibn taymiya dan kaza ne ibn taymiya kaza ba taɓa rama ba da mutumin ya mutu yana zaune sai ga su ibn al-qayyim almajirai suka manno a guje da albishir Allah gafarta malam babban matsi na naka yau Allah ya karɓi rayuwarsa sai za ka ce sai ka tsaye bina in tashi mu je gidansa sai tafi gidansa ina yaranka aka tattare su ya ce ana lakun makana abikum daga yau ni zan yi ɗan baban babanku yau ni ne ma da din babanku duk abin da kuka rasa zan iya yi ne ko me kuke bukata ku zo ku tambaye ni zan rike gidan babanku kuma maƙiyinsa sani. ibn al-qayyim yace ban mu taɓa ganin irin wannan ɗabi'a ba sai a gurin ibn taymiya har na malamai maza da annabawa العلماء بمعنى الكلمة العلماء ورثة الأنبياء ورثة جاجها لا ينعى النبوة والله سيدة في جدا بقى لدين تن تن يمضي ينسبت تن جاو بل ابن تنية تن جاو ان جانك تن تن جاو من يمس ينسب أداك باء ميدا ممونا دمون يا نوت يومك ممونا كيكما كميدا يا واتو دمونا ka yi ƙoƙari kamar da karkewa wanke kamar da yi hudu la'afuwa wa amiru bil urfi wa a'ari bi anil jahili Allah ya ce ka riƙi afuwa kai ka riƙa umarni da kyakkyawa wa a'ari da anil jahilin wawaye ka riƙa kawai da kai ga wa ibadur rahmanin ladina yamsuna alal ardi hauna wa idza khatabahum al jahilina qalu salama bayan mai rahama su ne waɗanda su a ban ƙasa ma sai ka gane daban take su ne na mashin su na mota su na kaza su Allah ya ce nan a titi ma sai ka gane hayo nan a cikin nutsuwa suke tuki wa idza qataba hum al na qalu salama idan wayaye suka tabo musu magana ba sa mayarwa sai su ce salama Allah ta yi da lokacin azumi din nan da kayi wa wani kuskure a tuki sai ka biya dan faro masa a shari'a sai ka ce ramadan karim haka za ka balarabu ya ba zai jaji ba balarabu sai dai ta ramadan karim afwan ramadan karim wallahi wani tsoho na gani a cikin wajen alfurka yana ta share kuka tsaci ya tsaya da motar ne ya faru ta wallahi wani yaro ne ya furfa masa a shari'a kawai don ya masa kuskure a motar yaron da ya haife ya yi duka da shi kai wannan tsoho ka ta abu ta kazar ka za kaza kaza kaza kuskure kawai ana ita ce tarbiyyar musamman ya manta da azumi a baki shi waɗannan abubuwa suna da buƙatar dabtin nan sai an yi haƙuri sai an jajirce Allah ya ce illa allazi na sabar wa ma yulaqaha إلا الذين صبروا أنا قلت وما ولا يلقاها إلا الصابرون كما تقول إذا أن دوري تو أما قالت آية، وإما ينبغنك وإما ينبغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله نعم إنه هو السميع العليم هنا يويا نزغات الشيطان وترانا نفذة الشيطان فزغار الشيطان ريبة الشيطان وأتو فزغات الشيطان فتفجيك كما أن أدمي إلا وطلن كيف شف إلا وطلن كيف يويا في كيف وطلن راما وكيف كأمير فوايا Allah yake za a iya samun wannan kuskuren to idan shaidan din ya zo ya fice ka wa imma yanzaghannaka shaytan wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun idan wata ribata da fuzga ta shaidan ta fice ka kaɗan ya abin da bai dace ba sai kai maza ka ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim asta'id billah shaidan bai ɗan ne ya fi haka. wannan salon za ka gita ka kasa daurewa ko ba haka ta ga ala ma za a rena maka hankali wani wanda bai kai ta ba ko bai kai ta matsayin ka zai yana saba ma magana sai ka bi kai ma kana neman ya ta. ko ba haka ne ta yi wannan da ka ji wannan ya zo ka ce a'udhu billahi minash shaitan shaidan ne yake nuna amfani da wannan dama don ya sa ni nuna ne a shari'a don ya sa ni na kai duka banda annabi Musa haka ta faru gare shi ai abin da ya faɗa ke wani ya gaya masa magana da zo zai raba faɗa ga marar gaskiyan karara ce amma kai kai ne ba ka da gaskiya ba ka kyauta ba yace kai malam kai ma ka wuce in ɗora maka wannan kayan ba mutum ne yana sai da itace wani ɗan gidan fir'auna ya je siya suna yin abinci a gidan fir'auna da yake ya ba su kuɗin yake kuma sai ya ɗauki itacen ya ce gidan fir'auna ce a'a tun da dai ka tsaya ka nemo ɗan da ko wani ko da kanka yace dole sai ya ɗauka sai ya mare shi sai ga annabi musa an tuka ne za a yi faɗa annabi musa ce ne ya faru ya ce kaji kaji sai ta ma kai baka kyauta ba wanda ka samu ka ce ka kyale shi ne ce kai malam kai ma ka wutan ɗora maka kai ba النبي محمد الى يضيع في وجه في مال الجماعة لما وجه في مال سيد سيد يسير سيد كيف إن هذا من عمل الشيطان إنه أدور من يطل النبي كي الله وإن أي شيء شيطان شيء يزجع نهر موان الكفك حن ماليش ودخل المدينة على دون غفلة من آلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيئته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيئته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه موسى يا معريش فقضى عليه في كشش مالي كي سبب قال إن هذا من عمل الشيطان يتوى الله وأنا أيك شيطان idan shaidan ya fuske ka kamar da a san haka Allah ya jawo annabi a cikin suratul araf تجي الأسوأ وأمر بالأرث وأرد عن الجاهلي فالنيت وإما يوجد أنك الشرآن نسبا فاستئذ الله إنه سميع عليك يعني إنه هو السميع عليك لأن يعني الله ميديني نسن بشيء أنبي يقول قرية لبريقه شيطاء النبي يقول أنني يجيك قل إني نفدا كيد خيد أزمي فما تبقى إني سائل إني سائل إني سائل كمين تحصل بفأزم منك ni farajin nake ba zan yi fada ba wannan shi ne abin da ya kamata musulmi idan yana so ya siffanta da waɗannan sunfaye ko waɗannan sifofi da bayan Allah mutane kirki na gaba mu sai anan insha Allah so da sabuwar magana sai wa min ayati Allah ta'ala alam